a ah, ina muku na Allazi alai da alin sunnati wal jama'a wanda alin sunnati wal jama'a suke kansa walhamdulillah godiya ta tabbata da Allah wa huwa baina a yakin ayatin wa'adi wannan shine wanda malaman sunna suka tattaro suka yi amfani da ayoyin da suka yi magana a kan wa'ad narko abin nan wa'ad alkawari walwa'i da narko ayatul wa'adi wa ayatul wa'idi ka farkon bainar wa'ad walwa'i. domin akwai bambanci sai ce wa huwa يجمع بين آيات الوعد التي تمسك بها المرجئة domin su murjiya sun yi amfani da ayatul wa'adi duk mutumin da kawai ya musulunta an masa alkawarin aljanna kawai wa'ad ko da kawai bai yi kaza bai yi kaza bai yi kaza ba zai kamu wa ayatul wa'i da kuma ayoyin narko allati tamassaka biha alqawari wanda kawarijawa suka yi riko da ita cewa duk mutumin da ya yi kaza kawai zai dawwama a wuta narkon azaba ta tabbata a kai shi to ba ahli sunnati wal jamaa su kuma ahli sunnati wal jamaa yajma'una baina ayatil wa'di wa ayatil wa'idi su kuma sun tattaro tsakanin ayoyi na wa'adi da ayoyi na wa'idi ayoyin wa'adi sai a bi ka'idodinsu ayoyin wa'idi, su ma a bi ka'idodinsu wai fasiruna ba'daha bi ba'd suna fassara kowanne sashen su da sashi. wai qayyiduna ba'daha bi ba'd suna ƙayyade sashen kowace da sashi fayarudduna al-mutashabbiha suna ainihin mayar da ayoyi mutashabbihai ilal muhkam zuwa ga ayoyi muhkamai domin akwai waɗanda suke ratayuwa da mutashabe domin su rusa muhkam ga aya mu kama wanda dalilanta a ƙarara bayananta ƙarara fahimtarta ƙarara sai a barta sai a koma mutu shabiha wanda ita kuma wani abu ne wanda la alamu tafsiruha illa ba wanda ya san hakikanin tafsirin wata ayar sai Allah subhanahu ta'ala, sai a tsaya a yi ta jan hankalin mutane a kai sai a tsimautar da su a wajen a ɓata musu lokaci a wajen a rikitar da kwakwalwarsu a wajen musamman ma idan ba ilimi gare su sosai ba don haka su kuma ahli sunnati wal jama'a ba haka suke ba wa ya'maluna bi jami'i bil jami'i suna aiki ne da kowanne idan suka zo suka tarda mutashabiha sai su ce kullum min inda rabbina wannan duk daga ubangijin mu ne? wa yaquluna amanna bihi mun yi imani da shi kullun kowanne min inda rabbina daga wajen ubangijinmu yake shabe daga Allah ne muhukam daga Allah ne ba sa warewa su ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wancan ba wannan ita ce aqidar malaman sunna hadhihi hiya al-firaq wannan ita ce ainihin firqa allati tashaqqabat wanda suka rarrabu min ha firaqun kathiratun suka zama kungiyoyi masu yawa waɗannan waɗanda suka zo suka rikitar da rayuwar musulmai kenan suka zo suka ɗaiɗaita addinin suka rarraba ilimin suka wawwatsa shi zuwa ga illa illa illa illa sai ya zama illoli masu yawa a wannan lokaci a wancan lokaci har zuwa wannan lokaci wa man arada duk mutumin da yake nufi an ya a ala zalika ya leka irin wannan rikice-rikice da suka faru tun daga wancan lokaci har ya fahimci rikicin da yake faruwa a yanzu falyarji kutubal firaq ya koma wajen waɗannan littattafai akwai littattafai musamman da aka wallafa su domin ƙungiyoyi alfiraq mislu almilal wan nihal akwai littafi da ake ce masa almilal wan nihal lishahrastani na imamu shahrastani idan ka nemi littafin za ka samu akwai kuma alfarku bainal firaq shi kuma littafi ne na lil bagdadi na imam al bagdadi shi ma an ka nema za ka samu akwai maqalatil islamiyyin wa ikhtilafil musallin shi ma sunan littafi ne lil imam al hasan al ash'ari shi ma in ka neme shi za ka samu sai kuma al faslu fil milal wal ahwa'i wan nihal shi ma sunan littafi ne in ka neme shi za ka samu li ibnu hazm shi kuma na ibnu hazm ne fa innahum zakaru hadhihi firaq sun ambaci waɗannan ƙungiyoyi, dalla dalla sun yi bayanin aqidar kowace kungiya wa tash'ibatiha da yanda suka rarrabu waccan ta aibi waccan waccan ta aibi waccan waccan jikar waccan waccan tattaɓa waccan wata wata da kuma rarrabuwansu wa ma ba na so an eh, na ɗalibar ilimi cewa ɗalibin ilimi in ji malam yace ba na son ɗalibin ilimi ya shiga irin wannan rikicin karatun da ya kamace ka yanzu ba wancan littattafan ba ne ka yi ƙoƙari ka yi abin da za ka gane littattafan sunna tsawon da suke tafiya a kan sirafin mustaqim ka bari sai ka sai ka shiga irin wannan bincike leƙe-leƙe abin da yake damun duniya yanzu mutum tun yana ɗan ɗalibi bai iya tada baki ba sai ya koma leƙen irin wayannan littattafai yana ta ainihin neman wai nawa ne shi a ta rabu nawa kaza ya rabu baka gane arkanul islam nawa ya rabu ba ina ne kai ka gane shi a nawa ta rabu eh ka gane yadda arkanul islam tukunna ka gane ka'idar da take kanka hukuncin da yake kanka farillar da take kanka haƙƙin da yake kanka ka gane na iyayenka ka gane na makwabtanka ka gane na iyalanka ka gane a ainihin harkar kasuwancinka ka gane yadda za ka gyara aƙidarka ya fi tukunna idan ka gama fahimtar wannan in za ka tafi yawon leke to sai ka tafi malam ya ce ba na so ah, la'uri ah, ne baka ce ko a wa ma أن طالب العلم مبتدع طالب طالب العلم المبتدئ طالب العلم يسوم كاتو بانا صن يدخل يشغى في هذه الاختلافات أتكم ودن نهي ستفايد سكينون صعباني صعباني دعين إمه في الميكو كفادا كل كفركو هزوا يزو لألا يتشوش جون كده يزو يشغى أين إمه واتو روداني التشوش معناه روداني Allah ya tashawwasha fikruhu don kada tunaninsa ya shiga rudani lakin al'alim al-mutamakkin amma malamin da iliminsa ya zauna labata shi kan babu laifi an ya tsariya alaiha ya ɗauka ya leka ya ga yadda abubuwan suke don ya ji daɗin faɗakar da mabiyansa ƙauluhu wa kullu hafin nari da malam ya ce waɗannan rafe-rafe tun daga wa'annan hudu har suka koma sha biyu har suka koma ɗari biyu ɗari takwas wato dubu biyu da ɗari takwas har zuwa abin da ya ninninka haka ya ce duka wannan da ya ce kulluha dukkanin ta wuta suke illa wahida sai kwaya ɗaya kawai kulluha bisa shaƙubatiha ma'ana dukkaninsu da irin rabe-rabensu finnari su yan wuta ne li'annahum ittaba'ul hawa saboda sun bi son zuciya wa taraku ma kana alaihi nabiyyu sun bar abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake akai wa ashabuhu da sahabbansa allazi huwa najatu wanda hakan shine annajatu ila lakin yace sai dai kaunahum kasancewar su finnari a wuta la yaftari annahum kulluhum baya nuna kowanne zai zama kafiri a ciki akwai wanda shi sabawarsa baka kai shi zama kafiri ba wato tattabawar akwai waɗanda su sun tafi akan abu amma ba tare da tabbacin kaza ba ne akwai wanda sun tafi akan abu kaza da nufin kaza sai aka samu akafin kaza akwai waɗanda saɓanin yake kai su ga kaburci su za su dawwama a wuta akwai wanda sabanin sai ke kai su ga kaba'ira su za su ɗanɗana wuta kafin wani lokaci kuma sai Allah ya yafe musu shine ma'ana fannaru kad ya kudu al'afi idan mutum sabon Allah ne abun sai kai shi to zai shiga wuta walau lam yakun kafiran idan har bai zama kafiri ba zai shige ta ne dukulan mu'akkatan shiga wanda za a sa masa lokaci idan sabon Allah ne ya kai mutum wuta to za a shigar da shi da ke mu'akkat za a sa masa lokaci zai shiga wutar zuwa kwana kaza ko adadin wata kaza ko adadi ne kamar shekara kaza ko adadi ne kamar awanni kaza ko sa'a ko safanni ko mintuna wannan daidai yanayin yadda Allah ya ga ya yi daidai da sa, amma shi ba zai da a wuta ba domin sabo ne ba kafirci ba ina fata ana ganewa sun mai kuradu sannan sai a fitar da shi minan nari daga wuta amma man kana mufarifatuhu amma wanda rabuwarsa ta kasance mukaffiratan ta kafirta shi fa innahu yakunu khalidan mukalladan shi kan zai zama dawwamamme abun dawwamarwa fil nari cikin wuta shi in ya fita ba zai fito in ya shiga ba zai fito ba qauluhu fadin sa da yake wa huwa man amana bima fi hadha alkitab tun mutumin da ya yarda da abin da na rubuta a wannan littafi domin ban rubuta shi ba sai da na dubo irin abin da alkur'ani ya ce da irin abin da hadisan manzon Allah suka ce wa taqadahu in har mutum yayi imani da shi ya kudurta shi min gairi raibin ba tare da kokonto ba fi kalbihi a cikin zuciyarsa wala shukukin babu shakka hadha alkitab wannan littafi abin da yake nufi allazi huwa sharhu sunna lil barbahari shine wannan littafi mai suna sharhu sunna na Imam al-Barbahari inna ma huwa tawrihun domin yayi shi ne don ya kayyace abu dalla dalla lima fil kitabi was sunna irin abinda aqida take bukatar ta san shi wanda ya zo a cikin kitabu wa sunna shine Imam al-Barbahari ya zo ya fayyace shi anan don haka in ka shi to ka ki kitabu ka ki sunna don haka ya ce in har kai imani da shi to ka tsira in ku ka ƙaryata ka kabuce masa to ka kafurta ka zama ɗan wuta domin ya yi bayani ne akan aƙidar da ta zo a cikin Alƙur'ani, aƙidar da ta zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zo ya fayyace ta dalla dalla yanda bayin Allah za su gane wa zikru usul ahli sunnati wal jamaa ya zo ne domin ya ambaci usul tushe na ahli sunnati wal jama'a fa hadha kitabu wannan littafi kama sammahu kamar yanda malam ya sa masa suna sharhu usuli ahli sunnati wal jama'a sharhi na tushen asalin aqidar ahli sunnati wal jama'a ma'khuzun an ciro su ne min alkitabi was sunna daga alqur'ani da hadisi an ciro wa'annan abubuwa kakab din su daga cikin alqur'ani daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salaful umma da irin abun da magabata na al'umma shugabanni na gaba suka ainihin rayu a kai to irin sa ne malam ya rika kawo mana ana abin da ya zo a qur'ani abin da ya zo a hadisai abin da ya zo daga sahabbai magabata na gari to shine ya tattara a wannan littafi yake in kai imani da shi ka in ka mutunce maka kuma ka taɓe Allah ya kare mu min gairi raibin fi fi kalbihi mutum yayi imani ba tare da kokonto a zuciyarsa ba amma man kana yuzhiru iman amma wanda duk zai bayyana imani fil usuli cewa lalle yayi imani da aqida ta ainihin kitabu wa sunna walakin inda raibun ko raibatun amma akwai kokonto fi kalbihi a cikin zuciyarsa aw shakkun ko akwai shakka fi kalbihi a cikin zuciyarsa fa hadha la yakunu mu'minan wannan ba zai zama mai imani ba ba a bukatar shakka a wajen ainihin babin imani ba a bukatar kokonto a babin imani yaqini ake bukata bal yakunu murtaban in dai har yana shakka ko kokonto to zai zama to murtaban mai ainihin karaddadi so ga shi nan dai in ma haka ne dai to bari mu yi mu ba mamaki ya zama hakan ai a to wannan baka da yakini kai akan tabbas haka yake kar ka yi shi da rai wal iyazu billahi Allah ya tsare mu da bautawa Allah da kokwallo murtaddan mutum zai zama to mutarakidan mai yawan taraddudi a cikin ibadarsa da yawa akwai masu irin wannan akida wani lokaci sai ana tafiya sai rika taraddudi mutanen nan fa kamar da gaske wallahi abun nan ne to amma kuma ai inda da gaske ne kuma to ko amma kuma ai ba ka to ko fa idan mu taba ne duka dai bari mu yi kowanne to wannan fa akwai matsala akwai matsala in har ka yi imani to ya zama hazzuci in baka yadda ba kuma ka ja baya kawai kar ka zama mutaraddi ne kar ka zama munafiki mutaraddi ne kun gane wannan to shine abin da yake fara nan mutaraddid mutaraddidan sai ya zama mai taraddudi wa yakunu min ahli nifaqi karshe sai ya zama munafiki ahlun nifaqi za a yi abu a cikin majalisi na islama sai koma gefe yana gulma so yake ya fata abun so yake ya yada sa shi ma ta cin abun abun ba wai naki ba haka ne to amma matsalar ko matsalar me ya shi ya ki kaza me ya shi bai kaza me ya to in haka ne ake kaza to amma ai duk suka kaza ana kaza shi ya za a yi shi kaza kaza to kaga kenan yana campaign ya zama munafiki zai rusa wannan aƙida kuma ya ce ya yadda jikinsa na gun kullu amma kuma da taraddudi da shakka yana yi wa wannan abun zagon kasa akwai munafurci a ciki to ba a buƙatar munafurci ƙarshe mutum sai ya zama to min ahlin Nifai, cikin mutanen da suke yin munafurci fala budda dole ne an yi saddika bi qalbihi mutum ya gaskata a zuciyarsa ma ya kuluhu lisanuhu abinda harshen sa ya faɗa in har ka yadda ka zo ka bayyana wa jama'a ra'ayinka kaza ne aka ganka eh kana aiki kaza a wuri kaza to ka tabbata a zuciyarka ma ka yadda da wannan abu amma in zuciyarka baya so yaudara kake kawai a ga jikinka ne ba shi ne a zuciyarka ba to gara ka haƙura shi ne fi shi ne a cikin abin da ake bukata an yi bi kalbihi ma ya kulu lisanu zuciyarka ta gaskata abin da harshenka yake faɗi min alhaƙi na gaskiya fa huwa la yaqsidu ko Tarkiyatu kitabi, shi imamul barbahari ba wai yana nufin tarkiyatu kitabi la yaqsidu rahimahullah ba wai nufinsa tarkiyatu kitabi ya karkace littafinsa ba ya ce wannan littafi in ba ka yi imani da shi a yana nufin wannan littafin abinda na ɗebo daga ƙur'ani ne da hadisai da kuma aikin magabata sahabbai don haka in ba ka yi imani da shi ba to za ka zamanto kaji in kuma ka zo ka ce ka yi imani da shi a harshen ka ka koma gebe kana ainihin saɓaninsa to ka zama mutaraddidi ka zama cikin munafukai masu yi wa addinin musulunci zagon ƙasa amma ba wai yayi ne zan ya tsarkake littafinsa ba kama ya zunnu ba ruhu kamar yadda wasu ke zato wa inna ma qasduhu abin da yake nufi ta ban mana hunin usuli ahli sunnati wal jamaa dan ya tsarkake abin da littafin ya tattaro na aqidar ahli sunnati wal jamaa na dauri da suka gabata suka rayu tare da ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da wa'inda suka biyo bayan su da wa'inda suka biyo bayan su da kyautatawa har a tashi alkiyama qauluhu wa huwa sahibu sunna mutumin da yayi aiki da abin da na kawo a littafin nan malam yace to shine ma abocin sunna wa huwa naji kuma shine mai tsira insha Allah in Allah ya so Manitta ba alkitaba wanda duk ya bi littafi wa sunnata ya bi sunna ma'al yaqini tare da yaqini wal imani da imani min qalbihi a zuciyarsa fa innahu min al firqatin najiya to yana cikin jama'ar da za su tsira amma wallahi kana iya shiga ka ce kana goyon bayan sunna kana goyon bayan ainihin akuri bidiya kana goyon bayan kin masu bidiya amma a zuciyarka kana yi wa sunna zagon kasa kana yi wa tafiya zagon ƙasa to ba ba ka ciki wannan jili yaƙini ake bukata ku ji abin da yake manitta ba alkitaba wasunnata duk wanda ya bi alqur'ani ya bi sunnar manzon Allah ma tare da tabbas wal imani fi kalbihi da kuma imani a zuciyarsa fa innahu min al najiya yana daga cikin jama'ar da za ta tsira baya cikin wa'ancan jama'a da suka yi sabani da gaskiya لأنه ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم domin ya tattaro maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma su ila lokacin da aka tambaye shi anil firqatin najiyati wace ce jama'ar da za ta tsira sai yake man kana alama ana alaihi wa ashabi su waɗanda suke tsaye akan abun da nake kansa da ni da sahabbaina wa fi riwayatin a wata riwaya man kana ala misli ma ana alaihi yawma wa ashabi waɗanda suke kan irin abin da nake kansa a yau a lokacin da yake hadisin ba yau ba yau asabar ba a wancan ranar ni da sahabbaina duk wanda yake kan irin wannan har a tashi alkiyama to shi ne wanda zai tsira to kun ga ya kamata mu shiga taitayin mu ko sannan kuma ya riga ya gama mana komi gaskiya a fili take al'alalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun to wannan nan ne matsalar take umurun mushtabihatun akwai masu zuwa da shuruha sai kaga kamar sunna za su koya ma sai su dora ka kan arna umurun Hatun suna nan kala-kala wanda ake fatar da mutane a kansu sai kaga kamar musulunci za a dora ka a kai sai ka kare a kaburki baka sani ba sai ka yi tsammanin sunna sai ka karkare da bidiya sai ka yi tsammanin tauhidi ka karkare da shirka umurun Hatun din nan ne hadarin yake don haka mutum ya yi nesa da shubuha wa man ittaka shubuhati fa istabra'a li lidinihi wa za ka tsira da addininka za ka tsira da mutuncinka shubuha kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya nuna mana kala biyu ce akwai shubuha a aikace ayyuka na rayuwar duniya akwai shubuha a aikace ayyuka na addini idan har kace za ka yi bin shubuha to za ka yi barin addininka a duniyance kuma in za ka yi garaje kana bin shubuha za ka yi barin mutuncinka ko mutum ne ka san ba mutumin kirki ba ta ce a'a ni kawai mutum yana ne yana jin daɗin hira da shi ce to amma ai dan fashi ne ce a to ni fashin nake yi abokinsa ne kullum ya je gidansa shi ma ya zo gidan shi su kama hannun juna suna yawo kuma kowa san dan fashi ne rannan ashe sun yi barna sai aka zo kora sai aka zo aka same su tare sun kafa haka suna dariya sai a ce kai take shi mun kama shi banda kai eh can za a haɗo rigar ku a tukwikwiyo ku ana za ka kana tal tal tal kana ce a cewa ne shi ma ɗan fashi ne mutunci bai zube ba to amma in ka ƙaurace masa fa ka tsira da mutuncinka ka tsira da mutunci wallahi ni ina zuwa ne kawai wajen wannan shirmin nasu na san ba gaskiya ba ne kuma ana cewa addini ne kuma in an yi har kai ma an zaɓi sunna ka yi dariya in an bata ainihin mabiya na kai dariya wai kai kawai taron kana zuwa ne amma baka yadda da su ba za a tsira kuwa don duk mutumin da aka ɓata sunnar manzon Allah ya yi dariya to shi abun ma yakan iya kai shi ga kafirci to don haka shubuha a addini akwai shubuha a rayuwa akwai duk mutumin da ya kawar cewa shubuha a addini ya tsira da addininsa in ka kawar cewa shubuha a rayuwar duniya ka tsira da mutuncinka Allah ke nufe mu a nan za mu tsaya ko to dai Allah ya ba mu wato an zo an yi mai bayanin cewa akwai takardu da za a kawo na neman taimako akan wata jami'a da ake so a kafa a Najeriya jami'ar musulunci ko to amma ba a yi bayanin yadda za a nemi taimakon ba ko kuma kaga sai aka zo ana karatu ana bin mutane ana tuhuma ka mai nawa za ka bada kaza kaza to nawa a rubuta kaga dole in ce me ya faru to don haka ni an ce za a ni kuma na yi tsammanin za a kawo mun wata takarda ne in duba sai yi wa mutane bayani to sai naga kuma an bi ciki ana sunkuyawa a gaban mutane ana rubutu mai karantarwa zai so haka eh kaga duk wanda aka zo a gabansa ana tambayarsa wasu abubuwa ana cikewa to ba shi fa karatun da aka yi an wuce shi in kuma mai karatun zai jira sai ka gama to gaga an kashe karatu to shi yasa na ce to ni fa ban san abin da ake yi ba shi yasa kar ku yi mamaki don ni ba yin bayanin haka za a yi an ce mu akwai takarda da za a kawo in yi bayani a nemi taimako to kuma ban ga an kawo mun takardar ba to kaga dole in naga ana yin abin ce ne ya faru yawwa to wannan shi ne kawai Allah ya mu domin abu idan aka yi shi yana da tsari za ka ga shi ba ya da matsala yawa domin aka zo aka kawo takardar mai muka sanarwa mutane to ga duk ban kare ba eh yawa shi ne, don haka insha Allah